Um, to Sheikh Hussein um, Zakariya me ya kamata mutane su yi idan uh, sun waye gari sun kwanta da bisa zaton cewa ba za a tashi da azumi ba sai sai da safe suka ji cewa an ce a kama azumi wasu kila wasu su sun fara cin wani abu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Da farko muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara wato raya mu muka fara shi wato halartar wani wata da Ramadan. a cikin shekarun mu. muna fatar Allah ya sa wannan azumi ya zama dalilin gafara ga Allah da kuma rahamarsa da abin kansa idan mutum ya kwanta a ranar shakka wato shi ne da aka ce a fara duba wata duba farko da ce kwashe shi bai san za a ga wata ko za a ga wata ba to ko da ya yi niyyar zai yi azumi in an ga wata ya tashi da shi azumin shi Allah bai ansa ba domin ya yi shakka akan ya yi niyya akan a bisa ga shakka don inda ba ga watan ba zai ci abinci a shi kenan bai yi niyyar yin azumtar watan ban ba haka kuma wanda ya kwanta sai ya tashi ya ji labari kafin ya ci abinci an ga wata to wannan zai kama bakin shi ba zai ci abinci ba ba zai kashin kuma ba sai rana ta faɗi amma ba azumi ya yi ba suna wannan abin da ya kame baki ya yi a Allah zai bashi lada gwargwadon abin da ya yi na biyayya wanda kuma ya yi niyyar idan an tashi da azumin zai tashi da shi in ba a tashi ba zai ci to wannan kuma wato bai azumi ba shi ma kuma ba dama ya ci abinci ba dama ya sha shi ma zai kama bakin shi wannan abin da ya ba azumin wata waran ba ne wata ibada ce ta musamman mai zaman kanta Allah zai ba shi lada a kanta. haka kuma wanda wanda ya tashi bai ji labarin an ga wata ba har ya ci wani abinci to da da zaran ya ji an ga wata sai sai ya bar cin abincin gaba daya yana cikin ci ne ya bari na bakin shi kare ke barin haɗe ya a yanzu bari muna sun ce kurku bakin shi ya yi niyyar kanu bakin ka wannan kanu bakin shi ma wata ibada ta musamman a cikin watan Ramadan wanda Allah ya ba shi ladarsa idan mutum ya ce shi tun da bai niyya ba zai ci abinci a cikin watan Ramadan to Allah zai mishi zai fushi da shi domin ya keta haddin wannan wata ne alfarma wanda Allah ya haramta ci da sha da jima'i a cikin shi da rana a gabe. Don haka in ba zai rayu duk gaba ɗaya rayuwarsa yana azumi don ya biya wannan yinin da ya yi wannan gatsan Allah ba zai ashe da shi ba kuma ba zai iya biyan wannan asarar da ya yi ba. Don haka asara ce babba na ce shi zai ci tun da bai niyya ba ko zai sha tun da bai niyya ba ga Allah subhanahu wata'ala na'am jazakallahu khairan malam ai ka karba duk tambayoyin da zai ka riga ka ansa su <laughs> wallahi na gode na um, in na zo gabatar da kai kana da masallacin kanka ai ko yanzu eh, eh, eh, mi suna masallaci me masallacin ne don ce limamin masallacin kaza Usman bin ok usman bin affan shine eh, a abuja ko eh, to jazakallahu jazakallahu a kan kallah Allah saka daga alkhairi mun gode kwarai da gaske yawa to Sheik hussein zakariya kenan na masallacin usman bin Afan da ke birnin abuja a najeriya ke mana bayani kan abin da ya kamata musulmai su yi idan wannan batun zuwan azumi ya da suke su